yana daga cikin fassarar wannan aya wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace lalle ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitabi irin wa'annan rabonsu na wannan littafi da suke karyatawa zai same su wani za ka same shi yana karanta in inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam amma alkur'ani yana tsine masa albarka gashi yana rike da qur'ani yana karanta shi alqur'ani yana la'antarsa kaga ya, ya samu rabo daga littafin da yake karantawa ba ma karanta mishi ake yi ba yana cewa Allah ya wato yana kiran tsinuwa a cikin ƙur'ani kala kala kuma yawanci yana aiki irin wannan ɗin yana karanta ƙur'ani yana ƙarya kuma ƙur'ani ya ce ala la'anatullahi alal kadhibina kaga yana nan yana karatun qur'ani qur'ani kuma yana tsine tun tunda shi makaryaci ne yana karanta qur'ani yana zalunci kuma Allah subhanahu wata'ala yace ala la'adatullahi ala zalimina la'antar Allah ta tabbata akan azzalumai kuma gashi aikin sa zalunci sana'arsa zalunci sannan kuma yana karatun qur'ani to dole kuma yana karanta shi yana tsine mishi sannan ayyuka daban-daban waɗanda ƙura'ani ya hana yana yin su wani ma shirka yake kuma yana karatun ƙura'ani sannan ƙura'ani ya ce duk mutumin da ya yi shirka ya ɓata aikinsa makomarsa wutar jahannama kuma idan ya shiga zai dawwama ga anan yana karanta ƙura'ani ƙura'ani yana cewa makomarka jahannama makomarka jahannama shi kuma yana karatun ƙura'ani kaga irin rabonsa da zai samu kenan daga littafin Allah ya ƙara'una al'ura'ana wal'ura'anu yal'anhu suna karanta ƙura'ani ƙura'ani na tsine musu Allah ya kare mu duk irin aikin da ka sani a ƙura'ani an tsine wa mai yinsa in kana yin aikin daga kaso makaranta ƙura'ani to ƙura'anin kuma sai ta tsine ma don kana yin wancan aikin Allah ya kare mu to ula'ika irin wayannan mutane yanaluhum nasibuhum rabon su zai same su min alkitabi daga wannan littafi na Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya kare mu Sai sai yace hatta iza ja'at rusuluna hatta iza ja'atuhum rusuluna a haka za su zauna har lokacin da mala'ikunmu za su zo ya tawaffauna suna ɗaukar rayukansu idan mutum ya kuskura har haka ta same shi yana cikin la'anta yana cikin tsinuwa na littafin Allah yana ƙaryata ayoyin alƙur'ani yana ƙirƙira ya ce daga Allah har mutuwa ta same shi mala'iku suka biro kansa masu ɗaukar rai to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce mutum yana cikin irin wannan hali a hatta idza ja'atuhum rusuluna har lokacin da manzanninmu za su zo musu ya tawaffaunahu suna ɗaukar rayukansu kamar yadda Allah ya ce wa man kafara fala yuzinka kufru wanda duk ga ya kafurce wa ƙur'ani ka damu har ka ɓata rai wai don wani ya kafurce a kafurcinsa kar ya baƙanta maka rai ilaina marji'uhu Allah ya ce wajenmu makomarsu take fanu na bi'uhun bima amilu mu ba su labarin abin da suka aikata a cikin rayuwarsu ta duniya inna allaha lallai Allah alimun bi zati sudu ya san abin da kirjin kowa ya ɓoye ya san abin da zuciya kowa ta ɓoye wani zai zo gaban ka kai a matsayinka na ɗan adam baka san gaibu ba ya baka kalma mai daɗi ya baka fara'a ka ganshi kamar mutum mai son ka amma a cikin zuciyarsa bai yarda da abin da kake faɗi ba kuma ba ma son ka yake yi ba to amma Allah ba haka bane shi Allah ya san abin da ka boye a cikin zuciyarka ya kuma san ranar da za ka mutu shi ya sa maka ranar ya san kuma abin da ka aikata gaba ɗaya ba wanda zai salwanta in ka je gabansa kuma a sakanta maka Allahu subhanahu wa ta'ala ya ce a hatta iza ja atum rusuluna ya yatawaffawnahum mala'ikunmu za su zo su rika ɗaukar rayukansu su wa'innan mushrikai waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah suke ƙagar haramun su haramta halal su ƙagi halal su halatta haram wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sauƙar da dalili ko hujja akan haramta shi ba Allah ya kare mu sai ya ce ƙala ma aina ma ehe sai a ce da su to yanzu tun daga mala'iku sun zo suna ɗaukar rayukanku ina waɗanda da kuke kira a matsayin ababen bauta aina ma kuntum hum. ina waɗanda da kuka kasance kuna kiran su fil hayati duniya a rayuwarku ta duniya wata da'unahum kuna kiran su wala ta da'una unallaha ba kwa kiran Allah wata budunahum kuna bauta musu min dunillahi koma bayan Allah udu'uhum ku kira su mana yau yau ku kira su mana su taimaka muku yaqlisunakum mimma antum fihi don su tsamo ku cikin halin da kuke ciki don yanzu faranku za a fitar ku kira waliyanku masoyanku shugabanninku waɗanda suka jagorance ku akan kafurci waɗanda suka jagorance ku akan sabon Allah kuka bi su to yau ku kira ku ku gani ko za su taimaka muku wannan fa ana gaya musu ne don a daɗa faɗanta musu rai su da kansu za su ce ballu anna ba ba ma ganin su ai zahabu anna fala narju naf'ahum wala khairahum kai yau wa'annan ai mu kanmu mun fudda tsammani da su mun riga mun tabbatar ba su da wani amfani a gunmu ba su da wata kariya da za su iya yi mana su da kansu a lokacin mutum daga lokacin da mutuwa ta zo zai gane in mutumin da ya biɗin nan biyayyarsa ta yi kyau ma daga nan zai gani in biyayyar sama ya yi kuskure daga nan zai gani daga lokacin da mala'ikar ɗaukar rai suka zo don ba shi kaɗai yake zuwa ba tawaga yake zuwa da ita to daga zarar kaga wannan tawagar sauran danginka da suka kewaye ka suna sannu sannu duk ba su ganinsu sai kai kaɗai kake ganinsu to daga nan za ka gane ka yi kuskuren biyayya ko ka yi dacen biyayya mutum zai ce zallo anna wa shahidu ala anfusihim su da kansu sun ba kansu shaida da kansu aqarru su da kansu sun tabbatar wa atarafu sun furta ala anfusihim annahum kanu kafirina cewa lalle su ka fa kafirai ne sun yi kuskuren rayuwa suwa ne suka bi kuma suwayen nan suka ce dama za su cece mu sun ce za su tsaya mana kuma an zo yanzu gashi ba mu san inda suke ba don haka mun yi kuskuren rayuwa su da kansu za su faɗa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a ɗauki ransu kamar yadda za mu zo mutar da hadisi in sha Allahu yadda rayukan za a fudda Allah zai ce, Udukulu fi umamin katkalad min qablikum ku shiga to cikin al'ummu kafirai waɗanda suka riga ku kafurci tunda, tunda kun yi koyi da su. Kafurin farko da kafurin ƙarshe masaukinsu ɗaya, nau'in kafurci iri ɗaya ne kamar yadda nau'in musulunci iri ɗaya ne. kaga yanzu shari'ar da annabi adam su annabi nuhu su annabi salihu su annabi shu'aibu suka yi aiki da ita ta bambanta da shari'ar mu ko to amma aqidar tauhidin fa ɗaya ne to don haka masaukin mu gaba ɗaya ɗaya ne musulmai to haka kuma su kafirai zaka da wani kafurcin da yayi daban ne wani gunkinsa dutse ne wani gunkinsa icce ne wani gunkinsa aljani ne wani gunkinsa babansa wani gunkinsa laya ne wani gunkinsa ainihin sarkinsa wani gunkinsa malaminsa wani gunkinsa waliyi wani gunkinsa annabi wani gunkinsa mala'iki wani gunkinsa rana wani gunkinsa wata wani gunkinsa tauraro wani kuma gunkinsa kawai al'ada so dukkansu kuma mushirikai ne dukkansu kafurai ne dukkansu makomarsu wuta ne an gane wannan to kaga ashe shari'a ta kafurci ko da ta bambanta tunda aƙidarsu iri ɗaya ne na fanɗarewa ubangiji ne to makomarsu ɗaya musulunci kuma ko da shari'a ta bambanta tunda aƙidar tauhidi wajen kaɗaita Allah bauta don Allah ya zama ɗaya makomar ɗaya ce gidan aljanna an fahimci wannan to shi yasa sai a ce da su udukulu ku shiga fi umamin cikin al'ummu kada kalat min qablikum waɗanda suka wuce kafin ku domin waɗansu ne suka yi yayi suka saba wa Allah suka mutu kuma da kuka zo kuka yi ko to ku shiga ga inda aka sa su nan ku je ku tarda su suna nan ciki Allah ya kare mu min aljinni wal insi aljanun da suka kaburce duk suna nan ku mutanen da duk suka wa Allah suna ciki kuma ku shiga kaga kenan ba lokaci guda ake zuwa da mutane gidan wutar ba waɗannan su zo tawaga-tawaga a wuce da su sannan a kawo ‘yansu sannan a kawo ‘yansu sannan a kawo ‘yansu har a kawo kafuran ƙarshe gudu wanda ya zo kuma sai a ce to ka shiga ga ‘yan uwanka can ciki ku shige can ga ‘yan uwanku udkhulu fi umamin kada khalat min qablikum min al wal insi fi nari cikin wuta Allah ya kare mu kullama dakalat ummatul la'anat ukhtaha kuma duk lokacin da wata al'umma ta shigo al'umma ta zamanin annabi wani ta zo wanda ta kafurce da shi wannan annabin sai a ce mata to ku shiga ga can yan uwanku kafurai wanda suka kafurce wa annabawa a cikin wuta in suka wuce in al'ummar annabi wane ma sun zo wa'inda suka kafurcewa annabi su ma ce ku shige gatan inda ƴan uwanku suke kutar da 'yan uwanku kafirai wa'inda suka kafurcewa annabi wane su ma haka har a zo kan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka kafurce mishi suka kangare mishi sai a ce udkhulu ku shiga fi umamin qad min qablikum min al-jinni wal insi daga cikin aljanu da mutane ku shige suna nan finnari cikin wuta kullama daga ummatu kuma duk sanda al'umma ta shigo ta tarda wanda ta rigata la'anat uktaha sai ta tsine wa wannan yar uwar tata maimakon idan mutum ya zo ya tarda yan uwan shi assalamu alaikum wa alaikum assalam a barka da zuwa barka da zuwa ko to su in sun zo tsinanne la'anannu kuma la'anannu tsinannu kun shigo haka za a yi ta yi kullama dakalar ummatu duk sanda wata al'umma ta shigo la'anat uktaha sai ta tsine wa ‘yar uwarta da ta tarda shigo tsinannu la'anannu wa'yanda Allah ya ɗebe wa albarka ku kuka sunanta mana wannan muguwar hanya har muka bi ku ai hatta iza hatta idza daraku haka dai za a yi ta shigo da su ana ta shiga da su har sai sun gama shiga duk sun tar da juna cikin jahannama shine hatta idza daraku har sai sun gama tar da junansu su tukunna fiha jami'an cikin wutar gaba ɗayan su qalat liulahu sai wa'annan mabiya na baya sai su gaya wa na gaba wa'anda suke na farko da na bayan su to na bayan mabiya sai su gaya wa wa'annan shugabanni waɗanda suka bi rabbana ubangijinmu haula'i wa'annan wa'annan aballuna su suka ɓadda mu fa'atihim azaban du'ifan minan nari Allah ninka musu azaba ninkin ba ninkin a wuta su ne shugabannin da suka ɓadda mu rannan fa ba girmamawa eh wa'annan su suka ɓatar da mu don haka Allah ninninka musu azaba ta wuta qala kullum kullin ya ce a kowanne yana da nasa ninkin din kuma ba dai kun bi su ba hmm. ha kuma ba magana ba ku ne za ku gaya mana yadda za mu yi da su ba ku dai ku samu filin zama kawai kuma kuna da naku linkin ba linkin din tunda dai kun bi su kar ku yi tsammanin wai don ku bi ku kai ku kun haye likulli dhif walakin la ta'lamuna sai dai ai ba ku san haka zai faru bane da da ba ana gaya muku ba kamar yanda suka kira ku kuka bi su da ba mutanen kirki da suka kira ku kuka kibi akwai wayansu ba su bi ba kun gansu anan to su sun bi mutanen kirki suna gidan kirki ku kuma kuka bi wa'annan miyagun yanzu kuma za ku ce wai wani ninka musu ku ne za ku gaya mana mu ninka musu wali kullin zai kowa yana da nasa ninkin din Allah ya kare mu wannan ba a cikin wuta ne ba mutum gashi ya zo wutar za a yi ta yin wannan shi yasa Allah subhanahu wataala a can yake cewa a ah, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari ranan da za a ga an zo ana ta jujjuya fuskokinsu a wuta ya na suna cewa ya laitana kai canmu a ɗanar Allah wa ɗanar rasula ina ma da a duniya mun bi Allah mun bi manzo ana ce mana kitabu wa sunna kitabu wa sunna mun ki ina ma da mun bi Allah mun bi manzon Allah ya laitana kai canmu a ɗanar Allah wa ɗanar rasula ina ma da mun bi Allah mun bi manzon Allah bai fito ba na bin Allah shine ka rike littafin ƙura'ani gan sai da abinda ya ce. bin manzon Allah ba ka rike hadisi sai yadda manzon Allah ya faɗa a wani hadisi ingantacce sannan za ka san eh haramun ne ko halal ne karka yadda da haram na gefen ƙura'ani ko gefen hadisi abu babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisi wani kawai ya nemi girma ya ƙago ya wallafa ya aje kai kuma ka bi ka bar ƙur'ani ka bar hadisi to sai kai kai tonna wannan wailudin in dai har ka bar ƙur'ani ka bar sunna ka bi wani abu daban sai kai wannan wailudin zaka ce kai tona adana Allah wa adana rasula ina ma da na bi Allah na bi manzon Allah wa qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu mu kam da bai kamata a azabtar da mu ba ai inna adana sadatana wa kubara'ana mm. wallahi mu shugabanninmu manyanmu muka bi wa adalluna sabila su suka batar da mu hanya mu ba mu sani ba suka ce mu zo mu bi su abinda suke shine daidai suka yi ta kange mu suka hana mu mu gane hanyar Allah mu gane hanyar manzon Allah suka hana mu bin Qur'ani suka hana mu bin hadisan manzon Allah suka ce mu zo sai abinda suka ce in muka saba wa abinda suka ce za mu halaka mu kuma sai muka bi su Allah wannan fa lokacin da aka rika jujjuya fuskokin su a wuta kenan yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari su ne za su cewa Allah a adana kai tonmu ina ma da mun bi Allah mun bi manzon Allah Allah a tausaya mana mu fa a adana sadatana shugabanni muka bi wa kubara'ana manya muka bi wa adall fa adalluna sabila sai suka ɓadda mu hanya sai Allah ce rabbana atihim dhifaini min al'adabi kaga daidai da wannan ayar ko Allah in ma ba za a hudda mu ba mu ba za a tausaya mana ba to wa'annan shagu a ninninka musu azaba to da an ninka musu mai kaji tun da dai kai ma kana ciki ana dai ana sha tare eh ranar ba ba sauran ƙaunan juna kuma atihim bi ifaini min al'azabi a ninninka musu azaba shine ana Allah ce a'a likullin dhif kowa yana da nasa ninkin din don haka za mu ninka musu din kuma kuma kuna da naku ko shakka babu Allah ya yi alkawarin ninka musu domin duk mutumin da ya jagoranci al'umma a kan bata ya batar da su to yana da laifinsa kuma yana da laifin wa'anda ya batar kuma wa'anda ya batar din ba sauki za su samu ba inda matsalar take kenan yana da laifin hallaka kanshi da ya yi ga kuma zunubin hallaka mutanen da ya hallaka a kansa kuma na wa'ancan din ma suna da nasu kamar yadda in kai sanadin shiriyar wani kana da ladan kanka kai da ka shirya kuma kana da ladan da wannan wanda ka shiryar kuma ba ladansa za a rage ba na san yana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dole wa'annan kowa za a ninka masa eh kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban duk waɗanda kafaru suka kafurce wa saddu suka kange waɗansu suka hana waɗansu imani suka hana waɗansu gane gaskiya suka hana su gane sabilillahi hanyar Allah zidnahum azaban sai mun ƙara musu azaba tunda su bayan sun kafurta har sun kafurtar da waɗansu to sai mun ninka musu ga azabar su ga kuma azabar waɗansu da suka ɓatar Allah ya kare mu shi yasa Allah ce wala ya yahmilanna afqalakum wa afqalan ma afqalihim wallahi sai sun dau nauyin zunubin kansu na kafurcewarsu sannan da zunubin wa'anda suka kafurta kuma wayancan din fa ba tsira suka yi ba Allah ya ce wa man wa min awzari allazina hum bighairi ilmin kuma sai sun zo da nauyin zunubin wa'anda suka batar suka dora su akan wata hanyar da ba ilimi ba aya ba hadisi bi ghairi ilmi haka kawai suka rika jagorantar mutane ba aya ba hadisi to shine Allah subhanahu wata'ala yake tunatar da mu anan lalle mutum ya nisanci taqlidul a'ma ta ƙalidanci makanta haka kawai mutum ya yi ta janka ba aya ba hadisi kai ta binsa hmm. kuma wai kai ta ta'assubanci da wani mutum guda ko wasu jama'a ko wata aƙida ko wata ɗa'ifa ko kuma wata al'ada ko kuma gari kai ta ta'assubanci ka ce kai ba za ka rabu da shi ba alhali kuma abun nan ya saba wa ƙur'ani ya saba wa sunna wai kai tun da dai haka katar da ba za ka bari ba to rana irin wannan tana zuwa da za ka ce kaito ina ma da a da'ana Allah wa a da'ana rasula ina ma da ban bi nan ba na bi Allah na bi manzo shi ne fa kawai hanyar tsira ka bi Allah ka bi manzon Allah wallahi in dai ka rike biyun nan ba wanda zai dawwamar da kai a jahannama ba ma wanda zai kai ka jahannama amma matukar baka bi wa'annan ba Allahu wa rasuluhu to ka tabbata ka halaka Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala ce fama kana lahum alaina min fadlin wa'annan miyagu ba abunda suka fi mu da shi yan iska suka zo suka ce mana wai su manya ne in an zo nan za su cece mu za su tsaya mana suna da alaka da Allah gashi mun zo su ma kansu gashi suna ta kansu Allah ya kare mu fazuqul azaba bima kuntum taksibuna ku dandani azaba sakamakon aikin ku Allah ya tsare mu to shine anan Allah subhanahu wataala yace a walikullin dhifin walakin la ta'lamuna wa qalat ulahum li ukrahum fama kana lakum alaina min fadlin sai wayannan din ulahum na farko sai su gaya wa ukurahum na ƙarshe su ce kai babu wani fifiko fa tsakaninmu don haka mu ma da ku duka yau ɗan wuta ne don haka ku daina ma wasu surutai don an mana ninkin ba ninkin kudin ku ta za ku yi kuke tsammani tun da dai kuka bi mu kam kun gama yawo fazubul azaba bima kuntum taksibuna kuma ku ɗanɗani azaba sakamakon aikin da kuka aikata wannan faɗa shugabanni ne da mabiyansu ake wannan ake la'antar juna Allah ya kare mu to shine Allah subhanahu Ta'ala yake tabbatar mana innal ladina kazzabu bi ayatina innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa ba sauran kuma jituwa girmamawa ta ƙare yanzu ba su ganin girman shugabanni shugabanni kuma ba sa tausayinsu kowa yanzu tsinewa kowa yake a waccan ayar Allah ya ce kaito walau tara ina ma da za ka gani izi zalimuna lokacin da azzalumai mawqufuna inda rabbihim mm. kazansu sun tsaya gaban ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl suna ainihin maida wa junansu maganganu shugabanni su faɗi mabiya su faɗi a gaban Allah ya ƙulun lazinas tudu ifu raunana da aka ja su akan hanyar ɓata suka bi sai suna faɗawa allazinas takbaru suna gaya wa manyansu waɗanda girman kai ya ɗebe su har suka ayyana mazhabar kansu aƙida ta kansu suka jagoranci ƙananansu to a lokacin sai ƙananan sai su gaya wa waɗannan manyan laula antu kunna muminina wallahi mu dai ba don ku ba da mu kan masu imani ne ku kuka kanai ne kuka hana mu saket in mun yi nan ku kange in mun yi nan ku hana in mun yi nan ku tare kuwai shugabanninmu ne dole mu bi ku muka bi ku inda babu ku wallahi da mu kan masu imani ne ina ma da kafin mu wayo kun mutu tsinannu laula antum wallahi ba don ku ba lakunna mu'minina mu kam da masu imani ne qala allazina istakbaru sai manyan Wayan nan ɗin, sai su ce lillazina tud'ifu sai su gaya wa raunanan su wayanda suka bi su sai su ce kai ku daina mana maganganun banza ana ananu kuma anil huda mu muka hana ku bin shiriyar ne ba da izja'akum bayan shiriyar ta zo muku mu muka ce kar ku yi mu mun kira ku ne muka kwatanta kuka bi mu ai ba ku kaɗai muka nema ba suwane suwane suwane da muka neme su suka ki suka bi Allah suka bi manzon Allah kun gan su anan ne kuma dama ba tarfa muku rabon alheri ba shi yasa kuka bi mu don haka ku daina ma cewa mu muka hallaka ku don haka ana hanu nakum anil huda ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimina kuma mabarnata ne dama zani ne tatar da muje mu duk inda ka ga wani ya bi wani to dama shi din dama yana dan kwaɗayin haka ai wani ko babansa ne ya bata ba zai bi shi ba wallahi mai imani na kwarai ko babansa ne ya kangare ba ruwansa da shi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum yace ulaika kataba fi qulubihimul iman har zuwa ƙarshe kaga wayannan koma wayen su ne inda ya bar Allah ya bar manzon Allah ba za su bi shi ba to amma ku kuka bi mu don haka mu ba mu muka hana ku ba da ma ku ma miyagu ne kawai wa qala allazina stud'ifu sai har yanzu dai rauna nan sai su ce a'a ai ba haka ba ne. sai su faɗa wa lillazina stakbaru bal makarul laili wan nahari makircin ku ne yawa. misalai kuka yawaita mana ku ja mu da daddare ku ce kaza da rana ku ce mana kaza kullum kuna ta ta gaskiya har muka ga gaskiyar kamar ƙarya ne kuna ta kushe mutanen kirki har muka ga kamar mutanen banza ne kuna ta yabon kanku kuna cewa ku ne akan daidai makarun laili wannan hari makircin dare daban makircin rana daban haka kuka samu a gaba makarun laili wannan hari istamurunana an nakfura billahi kullum ba ku da aiki sai dai umurtan mu kuke sai mun kafurcewa Allah mun bi ku sai mun kafurcewa manzon Allah mun bi ku wa naj'al lahu andadan mu ta sanya wa Allah kishiya kullum mu ta shirka wa asarru nadamata yanzu kan ba kuma su koyi nadama su lamma ra'ul azab lokacin da suka ga azaba yanzu za su bayyana nadamar su wai wallahi wayannan ina ma da bamu bi su ba yanzu kaga wani da wani a lokacin muna ga kaman shi bai da da'a ya ki baban shi bai da da'a ya ki shugaban shi bai da da'a ya ki yan garin su bai da da'a ashe ashe mu ma da haka muka yi da ya fi mana Allah ya ce waje na agalala fi anaqihim ta ki kawai sai mu kamo sai mu dauko sarkoki mala'iku sai su zo su sa musu mari sarƙa. fi a'naqihim a wuyansu na kafaru su wa'annan da suka kafurta sai a ja su sai a yi gidan wuta da su Allah ce hal yujzauna illa ma kanu ya'maluna ko kuna tsammani akwai sakamako na zalunci za a yi musu face irin abun da suka aikata duk wanda kaga an wulakanta a lahira shi ya wulakanta kanshi ba za a wulakanta ka ba baka wulakanta kanka ba Allah subhanahu wa ta'ala al jaza'u min jinsil amal haka yake yi innal ladhina kazzabu bi ayatina kaga wayanda suke ƙaryata ayoyinmu wastakbaru anha suke yi wa ayoyin Allah girman kai la tufattahu lahum abwabus samai ba a bude musu kofofin sama lokacin da ransu ya buta in aka ciccibi ransu za a yi sama da shi Allah ba zai bude kofa ba wala yadkhuluna aljannata kuma in an je lahira ba za su shiga aljanna ba sai dai in wannan sharaɗin ya cika akwai sharaɗin da in ya cika to za su shiga aljanna wani sharaɗi ne hatta yalijal jamalu fi sannil khiyadi sharaɗin shigar su aljanna shine idan raƙumi ƙato ya taso aka tsaida allura sai raƙumin ya bi ta ƙofa allura ya wuce to su ma za su shiga aljanna in kuma raƙumin ya kasa bi ta ƙofa allura to su yi haƙuri ba za su je aljanna ba in sun yi sa'a za su je akwai wannan sa'a babu sa'a yau ko wannan kenkeso zai bi ta allura kake zamani ko shindaka eh koshin shindaka wani kofar allura ba a ce wai sai ran da raƙumi ya bi ta kofar allura ya wuce sannan kai ka je aljanna ai ba za a je ba Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi a ƙarƙashin wannan ah, wannan hadisi da ya ce ba za a wa rayukansu ƙofofi na sama ba sanda aka cire ransu kuma ba za a shigar da su aljanna ba sai in raƙumi zai bi ta kafa allura ya wuce akwai hadisi na barra ibn azib Allah ya yarda da shi yace karajina ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi janaza mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata jana'iza wani ɗaya daga cikin ‘yan uwa ya rasu sai muka tafi jana'iza tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan jana'izar ta wani mutum min al ansar daga cikin mutanen Madina fi janazati rajulin al-ansar. fanta haina al qabr sai muka iso inda kabarinsa yake walamma yulhid a lokacin ba a gama yi masa ainihin rami ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa na haula manzon Allah ya zauna mu ma muka zo muka kewaye shi muka zauna gefensa muka sashi a tsakiya ka anna ala ru'usina tayr kai ka ce kowa akwai tsuntsu a kansa shiru kar ka motsa tsuntsun ya tashi haka muka zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiru baka ganin mai motsi wa fi yadihi ud a lokacin akwai wani tsinke ko sanda a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bihi fil ardi sai rinka caccakar ƙasa da shi farafa rasahu faqal sai ya daga kansa yace ista'izu billahi min azabil qabri ista'izu billahi min azabil qabri ista'izu billahi min azabil qabri marrataini aw salasa ya faɗi haka sau biyu ko sau uku summa qal sannan sai yace innal abdal mu'mina lalle idan bawa mumini ne idza kana fin qida'in min ad-dunya idan yazo rabuwa da duniya lokacin da zai mutu fa iqbalan ila al-akhirati lokacin da zai tinkari lahira nazala ilaihi mala'ikatun as sama'i bidul wujuhi mala'iku ne za su sassauko daga sama masu fararen fuska masu kyan gani masu kyan sura su ne za su zo ɗaukar rai ko kuma rakiyar mala'ikan da ke ɗaukar rai na mumini mala'ikun da kyan sura za su zo wa mumini sanda za su ɗauki ran shi ka anna wujuhum shamsun kai ka ce hasken fuskokinsu hasken rana ne ka san rana idan ta ɓullo? sai kaga dare ya kauko sai kaga ko ina fayau to haka za su zo masa ko'ina haske ma'ahun kafanun min akfanil janna sun zo da yadin da za a yi masa likkafani shi wannan ruhin ba gangan jikin ba fa ku kuke fama da ku nemo likkafanin da za a sa wa jiki wannan kasar ku kuke lullube kasa su kuma suna lullube ruhi an gane wannan su mala'iku su za su yi jana'izar ruhi ne ku kuma ku yi jana'izar nama kasa to za su zo da likkafani min akafanil janna daga cikin yadi na likafanin gidan aljanna wa hanud min hunudil janna da kuma turare daga cikin turarurukan gidan aljanna hatta yajlisuna minhu maddal basar wayannan mala'iku za su zo su zauna gaban wannan wanda zai mutu maddal basari sun cika fili iya hangen ido mala'iku ne reres masu kyan gani shi kadai kuma yake ganin su ku da kuke jinyarsa ba ku gani kuna mar magana bai san magana ku ba ma ya daina shauraron ku yanzu ba tare kuke ba yanzu da nan yake tare maddal basar gashi nan iya ganin sa kawai su ne summa ji malakul maut sai babban kwamandan mala'ikun wanda yake ɗaukar rai ɗin sai ya zo hatta ya jilisu inda rasihi har ya zauna kusa da kansa fa ya kulu sai ya ce ayyuhatuhan nafsul mutma'inna ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke rai na tsatsa wanda kika gane abin da kike yi kika bautawa Allah shi kadai kika bi littafin Allah kika bi manzon Allah kika dawwama har lokacin mutuwa gashi ya kina kan sunna ta duba irin rarrashin da ake masa fa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan Allahu akbar ki fita wajen gafarar ubangiji da yarda ta Allah fito tare da gafarar Allah fito tare da yarda na Allah ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wannan duka rara shine da ake wa mumini lokacin da ake daukar ransa wa qala fatakhruju sai wannan rai ya fito tasilu tana tsiya yauwa kama tasilul kitwa kaman yanda ruwa yake digowa min fisqa daga bakin buta yanzu idan akwai ruwa a buta sai ka sadda kan zubowar ruwan akwai wahala to haka ran mumini yake fitowa kamar yanda ruwa yake fitowa daga bakin buta ba wahala fa ya kuzu ha sai wannan mala'ikan ya ɗauki ran fa'iza a zaha idan ya ɗauko ran falam ya da hafi yadihi falam ya da'u hafi yadihi wa'yannan mala'ikun ba za su kyale shi da ran ba sai su tare sai su karba. su wa'yannan masu yi wa ainihin kwamanda rakiya yana gama cire ran su kuma sai su tare sai su sai su karɓi rayin ɗin kowa yana murna da ran cikin wa'yannan mala'iku Allah ubangiji ka datar da mu Allah ka sa mana daga cikin waɗanda za a yi musu haka a ɗara fata ainihin kiftawar ido ba za su bar shi da ita ba hatta ya zuha sai sun karɓi ran fa ya ja'aluha sai su sanya ta fi zakal cikin wannan yadi na likkafani da suka taho da shi daga aljanna fa bi zalikal hanud wanda dama sun yayyafe shi da wannan turare da suka ɗebo daga gidan aljanna wa yukhruju minha atyabu nafhati miskin wujida ala wajhil ardi sai ka ga ran an sa shi cikin wannan likafani mai wannan turaren mala'iku sun sa shi a gaba sun tashi sun yi sama da shi ana masa rakiya zuwa sama ko ina ya gule da kanshi mala'ikun Allah suna ta jin kanshi tun daga duniya mala'ikun saman farko suke jin kanshi suna ta mamaki wani irin kanshi ne wannan duk duniya ba a taba jin irin wannan kanshin ba haka za su ɗaga su tafi da wannan bawan Allah ainihin su tinkari sama a fayas aduna biha sai su hau da wannan ruhi fala ya murruna biha ala mala'in minal mala'ikati babu wata jama'ar mala'iku da za a bi ta kansu za a wuce illa ƙalu. face sai wannan mala'ikun sun ce ma hazihin ruh wannan wani irin rai ne a da daddada mai kanshi mai Faya faya ƙuluna sai wa'in da suka ɗauko ran sai su ce za ruhu fulani ibn fulani, wannan ran wane kenan dan wane dan wane dan wane dan wane bi ahsani asma'ihi sai su faɗi kyawawan sunayensa irin na masu addini allati a ko a ina e da kyawawan sunayensa wanda dama allati kanu yusammunahu biha wanda suke kiransa da ita fi duniya a rayuwarsu ta duniya hatta yantahu biha ila sama'i duniya har su iso wannan saman nan tamu ta duniya fayastaftihuna lahu sai su nemi a bude wannan sama din don za su wuce da wannan ruhi fayuftahu lahu sai a bude masa fayushayyi'uhu min kulli sama'in haka kuma za a yi masa ta'aziyya za a yi masa rakiya in suka tar da wayannan mala'ikun su ma sai su dan yi masa rakiya sai sun yi rakiya tukunna min kulli sama'in ta kowace sama maqruba to ko wato maqrub um, eh, wato muqarrabuha muqarrabuha waɗannan muƙarraban wannan saman mala'ikun da suke kusa da wannan saman suke kula da ita idan aka zo da ruhin sai sun yi masa rakiya su ma saboda girmama wannan ruhi ɗin ila sama'il latitaliha taliha haka za su ɗan raka shi har zuwa ƙofar saman da take biye da wannan kenan daga nan idan suka je suka tar da mala'ikun saman farko suka marabce shi sai su ce ai wannan irin wannan bawa ai dole a raka shi ai sai su tattaru da wa'annan din sai su raka shi sai sun iso da su sama ta biyu su kuma sai su dawo aikinsu su ma wa'ancan haka za su yi rakiya sai sun je saman ta uku su ma sai su dawo wajen aikinsu wayancan na sama ta uku kuma su daɗa bin su su yi musu rakiya zuwa ta sama ta hudu sannan su dawo wajen aikinsu in an je na sama ta hudu kuma za su yi rakiya he sun je ta biyar sannan su dawo wajen aikinsu sannan na biyar su je wajen sama ta shida sannan su dawo aikinsu na sama ta shida su raka su zuwa sama ta bakwai sannan su dawo aikinsu haka kullama ja'u ila sama'in duk sanda suka je wa wata sama shayyi'uhum muqarrabuha wa'anda suke kula da wannan saman sai sun yi musu rakiya ila sama'il lati taliha zuwa wannan saman da take biye da ita domin me saboda girmama wannan bawa din hatta yantaha biha ila sama'is sabi'a haka za a yi ta yi har su iso da wannan ruhi zuwa saman bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce uktubu kitaba abdi ku je ku rubuta littafin bawa na fi illina cikin ainihin bayina wanda ake aje ruhin su a illiyin a wa'iduhu ilal ardi kuma da shi ƙasa eh, sai a je sai a rubuta sai a maido shi ƙasa a wani hadisi eh a wata ruwaya aka ce lokacin da aka je da ruhin a can inda ake rubutawa kayan za a dawo da mutum ƙasa tukunna dole sai an dawo da kai lokacin kafin a dawo muku kuma da kuke fama da gawa kun tattara gawar kun kai ta rami to lokacin da kuma wayancan kuma su sun tattara ruhi sun tafi da shi ku kun kai gawa rami su kuma sai su dawo da ruhin kuma sai a maida shi cikin gawa sai kuma mala'ikun tambaya sai su zo aji hikima irin ta Allah to bayan an gama kuma idan mutum ya haye sannan akwai matattara inda ruhin suke zuwa su taro wannan gawar kuma sai ta rube sai ta koma ƙasa ruhin kuma sai a kai shi can iliyun a rubuta sunansa idan ya sauko aka yi hisabi sai a dawo da shi gurin yan uwansa to lokacin da ya zo yan uwan suka gan shi sai murna dama watakila wane da wane da wane da wane da wane wanda muka sani sun mutu ko da ka je kawai he ka gansu a can ruhinka da ya je sai ga ruhinsu kawai da suka hango ruhin sai suka gane ai wane ne alhamdulillah ga dan uwa wane ba ya ai ya zo marhaban marhaban marhaban bi fulan marhaban bi fulan sai su fara tambaya ina su alhaji wane ina su malam wane ina ustazu wane inawa ne inawa ne inawa ne wa'inda duka suka mutu suka bari a duniya wa'inda da suke sallah da su a duniya tunda kai ka zo yanzu yanzu za a samu labarin duniya a wajenka ruhinsu sai su rika tambayarka ya labarin suwa ne ya labarin suwa ne su a ganin su ba su ga suwa ne suwa ne a nan ba to ai ba su mutu ba suna duniya ashe wa'annan da suke tambaya din duk sun mutu da dadewa su ba yan nan bane sai mala'iku su ce musu haba bayin Allah ba ku ga wannan daga duniya ya fito ba ne yana cikin matsalar duniya sannan ku sa shi gaba da tambaya da uhu hatta ya ha mm. ku jale sai ya samu nutsuwa kamar yadda kuka nutsu tukunna sannan ku sha labari mana ai nan da kuke tambaya ɗin zuhiba bihi wannan wani da kuka ce ina wani zuhiba bihi ila ummi hilhawiya wannan ba dan nan bane an tafi da shi wajen uwarsa Ɗan dan jahannama ne ya tafi can su kuma da a duniya ya rauna husa sajidan raki'an qari'an suna ganin shi mai rawar ruku'i mai yawan sujuda mai yawan karatu mai kaza mai kaza ashe dan wuta ne sai suna ganin ina wani ce kai wannan ya tafi wuta ba dan nan bane Allah ya tsare mu fili ne na toron asiri to shikenan idan aka je sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce a rubuta sunan bawana sannan a maida shi duniya a maida shi ƙasa eh, a maida shi ƙasa domin wannan ƙasa ɗin fa'inni min haka lattuhu domin da ƙasa na halicce su wa fi ha'uhiduhu kuma cikinta zan maida su wa min ha'ukurijuhu sannan cikinta zan zaro su taratan ukura wani lokaci ƙala sai ya ce fadu ruhahu sai su dawo da wannan ruhi din fayatihil malakani suna dawo da ruhin sai a maida maka ruhin ka lokacin an sa gawar ka kabari sai a sa ruhin in ka samu an sa ka kabari ke ke fa in kuma ma ba kabari ka shiga ba dai zai dawo ya shiga shi kenan idan ya shiga sai a tashe ka ko konewa kai sai Allah ya ta ya hikimar da aka sa ruhin aka tayar da kai aka yi maka wayannan tambayoyi irin wanda ake a kabari ko ruwa ka shiga ko a ina ne ko kona gawar ka aka yi aka sheke tokar sai Allah ya maido ruhin ya sa an yi magana an tambaye ka tambayoyin nan sai mutum ya sha su na'am su wayannan mala'iku idan su zo sai su zaunar da mutum dama wayannan masu bunne mutane sun bunne sun gama toshe ko ina ku toshe nan ku gyara nan ku gama nan sai sun tottoshe ko ina kif babu wata kofa ta hangen sama duniya kan kun rabu yanzu kan ba kai ba duniya ba 'yan duniya ba abun duniya ‘ya'yanka da suka zo ma yanzu juyawa kawai suke sha'awari ba mai son a riga shi barin gurin wallahi ba mai son daɗewa jikokinka ba mai son a riga shi barin gurin babanninka kawunanka duk kowa so ake kawai a bar gurin tun da dai an gama binne ka kuma ana ta gode wa mutane kai mm. sannunku sannunku da kuka binnewa ne sannunku sannunku ka duba faɗan uwanka suka zo suka binne kuma kana gode musu sun taimaka mini wannan fa abin da yake jiran mu kenan suna yunkuri jama'a za su juya yana a kuma rai ya shiga sai rika jin yunkurin tafiyar ku yana jin takawar ku za ku tafi shi kuma kawai ruhi ya shigo sai runkura yana sha'awar zai biyo ku sai mala'ika ya tallabo shi ce zauna sai zaunar da shi to shi na nan yace sai wannan mala'ika ɗin sai ya zaunar da shi a wani sigira muke to idan wannan mala'ika ya zaunar da shi sai ya fara yi masa tambayoyi waɗannan tambayoyi ga su kamar suna da sauƙi amma kuma fasu ne suke da wuya domin me idan ba da imani ka mutu ba wallahi ba za su amsu ba ba za su amsu ba Ka yi ka yi ka amsa ba za ka iya ba Allah ubangiji ya kare mu to za su wannan mala'ika fa yaji lisanihi ya zaunar da shi kwaye kulani mala'ikun sai su ce da shi man rabbuka waye ubangijinka ta dai wannan mai sauki ne yanzu a duniya ne kowa ka tare waye ubangijinka zai iya cewa Allah ne ko mm. fa ya ƙulu rabbi Allah tun da mai imani sai ce ubangiji na Allah fa ya ni lahu sai su ce da shi ma dinuka me addinin ka Fa ya ƙulu diniyar islam sai ce addini na musulunci ne fa ya ni lahu sai su sake ce da shi ma hadha ar lazibu isa bu'isa to mun ji me matsayin wannan mutumin da aka aiko cikin ku fa ya ƙulu sai wannan momin ya ce huwa rasulullah matsayinsa manzon Allah ne eh, huwa rasulullah matsayinsa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa ya ni lahu sai su sace te da shi to wa ma amaluka kai ku a rayuwarka ta duniya me me aikinka sai ka ce soja eh. dan sanda custom migration ko akan kan lahu eh sabe Eh? to me za ka ce me aikinka da ka yi a duniya in ba ka yi wasa ba wallahi post ɗinka na duniya za ka faɗi banda shi ai a'a wane kai noma ne ya Allah noma eh kiwo kiwo muka kiwo ka haye ina amana ai na rinta ciki fa ya yaqulu qara'atu kitaballah littafin Allah na karanta fa amantu bihi nai imani da shi ashe ba wai karatun kaɗai ba to sai in kayi imani da shi wa kuma na gaskata da na tarda ciki fa yunadal munadi sai mai kira ya kira mina sama'i daga sama sai ya gaya mala'iku ya ce an sadaka abdi kai ku kyale bawan nan haka nan yi gaskiya ba bawa na mai gaskiya ne tuhumar ta isa haka an sadaka abdi bawa na ya faɗi gaskiya eh Fa shuhu min aljanna ku masa shimfiɗa daga aljanna wa albisuhu min aljanna ku yi masa tufafi daga aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa taga ƙofa daga ƙabarinsa har zuwa gidan aljanna yatihi min rawhiha daga nan kawai sai iska da AC da ƙanshi na aljanna aljannarsa sai ya rika shigo masa a kabari ɗayi ba daɗin da yake ji a lokacin duk duniya bai taɓa jin daɗi irin shi wa yafsahu lahu fi qabrihi a bude kabarin kuma a faɗaɗa masa kabarin ku kun yi masa kabari taku ɗaya to sai Allah ce a bude shi ƙasa tafi nan ta nan ta tafi ta can ta tafi ta haka ta tafi ta haka ta tafi iya gani maddal basa iya ganinka faɗin kabarin zai dawo iya hangenka ƙala wa ya tihi rajulun hasanul wajhi hasanu siyabi ɗayyibun rihi bayan wayannan mala'ikun sun tafi kawai sai ga kuma wani ya keto hasanul wajahi mai kyan fuska mai kyan tufafi mai kyan hai'a wa yana tahowa ƙanshi, yana biye da shi yana yalyal yana ƙyalli, ga fara'a kuma wannan mutumin ya tinkaro shi fa ya sai ya ce da shi abshir billazi yusir eh, ko eh billazi yusir billazi yusiruka haza yawmuka allazi kunta tu'ad sai ce abshir billazi yusirruka ko na'am albishirinka ka samu farin ciki da duk abin da ka san zai faranta maka rai wannan shine yinin ka dama da ake maka alkawarinsa to yau wannan yinin ne yinin da ka rabu da bala'in duniya ka shigo cikin rahamar lahira to wannan shi ne yinin don haka karka damu karka yi bakin ciki ka yi farin ciki da wannan yinin naka wanda dama allazi kunta tu'adu wanda aka daɗe ana maka alkawarin zai zo fa Kulu lahu sai wannan bawan Allah ce man anta to kai kuma waye fa wajhuka wajhun yaji'u bil khair kai ka dai kam daga gani tana tafe da alkhairi fa yaqulu ana amaluka as-salih ana amaluka as-salih ni aikinka ne mai kyau da ka aikata ashe ayyukanmu nan su ne za su zo a kabari su zama abokan zaman mu ashe in kai mummuna mummuna ne zaka zauna da shi ashe in kana so a kabari ka samu abokin zama sai ka nemi kyakkyawa aiko eh. to yace ana amaluka salih ni ne kyakkyawan aikinka ni ne aikinka da ka aikata mai kyau fa yaqulu rabbi take sai yace Allah aqimis a. to Allah ta ta alkiyama mana haka Allahu akbar eh aqimi sa'a Allah ka ta da alkiyama hatta arjiya ila ahli wa mali in samu iso wancan wajen mana don an bude marta ga yana hange ga gidansa can yace Allah har yanzu tashin alkiyama na a tayar mana yau in samu iso gidana qala fa innal abdal kafira sai ce to wannan mumini kenan eh to yanzu kam ai sai mun ƙara tun da ba wani wuri za mu sa ba eh sai ce wannan bawa kafiri ne shi kuma gashi nan za a ɗauran sa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kana fin qida'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirati hmm. idan aka zo zai rabu da duniya ya tinkari lahira nazala ilaihi sabun hmm, ko min as-sama'i mala'ikatu sudul wujuhi hmm. sai mala'iku masu baƙaƙen fuska mahum wato masuwuhun suna ɗauke da wani bakin yadi yadi baki likafanin da za a lullube ruhinsa kenan fayajiri suna minhu za su zo su zauna gabansa maddal basar iya ganinsa baka kirin mala'ikun ba su da kyan gani idon sunan jawur sai su zo su zazzauna su mar ido ba su da fasali kuma iya ganinsa ina duniya yanzu ba abun da yake gani sai su kawai sun ma ya ji umarakul maut sai babban mala'ikan da yake ɗaukar rai sai ya zo hatta ya jilisa inda ra'asihi sai ya zauna wajen kansa fa ya kulu sai ya ce ayyatuhan nafsu ko ayyatuhan nafsul kabita ya ke mummunan rai rai mummuna wancan kuma ɗayyib ko? Hmm. ukruji ila sakadillahi wa ghadabihi futa kije ki sadu da fushin Allah ki sadu da ainihin wato ɓace rai na ubangiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala sai ce fi jasadihi haka wannan tsawar za ta ratsa jikinsa a yi ta matso ana ta jawo ransa din fi jasadihi cikin jikinsa din fayanzi'uha a ciro ran kama yantazi'u as-sufudu min as-sufil muktalli kamar yadda ake jeme fatar da ta jike a ce ana ta jeme gashin yaya kake gani wannan dabbar idan da tana da rai ake jeme gashinta ya za ta ji to haka ake cire ran kafuri, wa'yansu suka ce zai zo da wani reshe yana cike da kugiyoyi kuma reshen na ƙarafa ne daga jahannama kuma yake yana da kugiya-kugiya kayoyin idan aka je aka sharɓa masa reshen kowane ƙofar gashi sai wannan kusa ta shiga sai kusa ta shiga kowane gashi na jikinsa ƙofar gashin jikinsa haka kuma kugiya ce in an je haka sai a ja reshen sai a figo shi da haka za a jawo ran ta ko'ina sai ya ji a jikin shi Allah ya kare mu to wannan mugun mutum kenan kafiri wanda ya rayu wanda ba za a buɗe wa ransa sama ba fassarar wannan ayan da muka karanta yanzu za mu ya ce to haka za a fitar da wannan rai a faya kuzu ha sai wannan mala'ikan ya ran ya fito sai dan rai faiza a kaza ha idan ya riƙe lallam ya da ƙuha fi wayan nan mala'ikun ba za su bar shi da ran ba ɗara fata ainin ɗiftawar ido ba za su bar mar ba hatta ya ji aluha fi tilkal masu sai su sa shi cikin wannan bakin yadi wanda suka zo da shi daga gidan wuta kaga wancan shi yadinsa daga gidan aljanna ko shi kuma wannan bakin yadi ne daga wuta wa ya min ha sai a fita da wannan rai tana wari ka an ta nirihi jifatin wujidat ala wajhil ardi fiye da duk wani mushen da ya riɗe a bayan ƙasa wanda ka taɓa jin warinsa ruhinsa zai tafi sama yana wari fiye da duwani mushen da ta ka taɓa ji yana wari to ba ka taɓa jin mai warin wannan ruhin ba Allah ya kare mu fa yas'aduna biha sai su nemi hawa sama da ita fala yamurruna biha ala mala'in ba za su wuce wa'yansu jama'ar mala'iku ba minal mala'ikati daga cikin mala'iku wa'inda suke tsare a sararin samaniyan nan kafin a ce za a je ƙofa ba duk inda aka tinkaro illa kalu sai mala'ikun sun ce mahadi irruh wannan wani irin rai ne alkabitha mummuna marar daɗin yanayi fa ya na fulano ibn fulano wane ne ɗan wane wane ne ɗan wane bi bai asma'i akbahi asma'i da mafiya munin sunayen da ake kiransa da shi kasan kangarare yana da miyagun sunaye eh, to da irin wannan sunayen za a kira shi wancan kuma bi ahsani asma'i ko Allah ya kare mu allati kana yusamma biha wanda ake kiransa da ita fi duniya a lokacin da yake raye a duniya hatta yantahi biha ila sama'i duniya haka za a yi ta tafiya mala'iku suna ta toshe hanci suna cewa wannan wani irin wari ne haka wani irin mugun ruhi ne haka har a je kofar saman duniyan nan fa yastaftahu sai a nemi budewa fala yaftahu lahu ba za a bude masa ba ba za a bude ba in suka kwankwasa sai Allah ce kai wayannan ba a bude musu sama kasa ake bude musu don ruhin arne ruhin kangararre duka ƙasa ake yi da shi me za ku kawo mana wannan abun ana sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi ya zo kan wannan gaba sai ya karanta wannan aya la tubattahu lahum abwaabus samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammil qiyadi irin wayannan ba a bude wa rayukan kofar sama balle har su wuce har sai in raƙumi zai bi ta kofar allura ya wuce haka kuma in an je lahira ana hisabi ana kai mutane gidajensu su ba za a kai su gidan aljanna ba in kaga sun shiga aljanna har sai in raƙumi zai iya bi ta kofar allura ya wuce to anan ne za su samu shiga aljanna amma matuƙar raƙumin nan ya kasa wucewa to su ma ba za su wuce ba Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala ya tanadi wa'annan wurare fa da muke magana kuma ya tanadi wa'annan halittu da muke magana kuma ga shi ya halicce mu kuma haka yake jiran mu duk matattun da suka mutu irin haka ne ya same su ko dai mutanen kirki ne an buɗe wa rayukansu sama ko kuma mutanen banza ne an buɗe wa rayukansu ƙasa Allah ya kare mu to don haka Allah kada ka samu cikin waɗanda ba za a buɗe musu sama ba wa yaqulullahu azza wa jalla uktubu kitabahu ku rubuta littafinsa fi sijjin kaji inda ake sa sunansa shi fil ardi sufla karkashin kasan bakwai shi kuma sunansa mumini saman bakwai ko fatutura ruhahu sai a wurgoransa ƙasa kawai shi ne fatutura ruhahu a ɗarhan sai a rugo da ran ƙasa kawai sai a wurgo shi wurgowa sun makara'a to anan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan wa man yushrik billahi faka annama karra minas samai fataqaffahu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq Allahu akbar wannan alamar kafiri mushriki kenan kai ka ce an yi sama da shi ga can sannan sai aka wurgo shi ƙasa yana tahowa zai fada ƙasa sai wani shaho ya fyauce shi shi kuma sai je kama ka cancana shi gaba ɗaya ya ɗimauce ya rasa ma wani hali yake ciki to haka nan an wurgo shi daga sama ya diro kuma ya haɗu da mala'ikun tambaya kaga kamar shahon kenan sai su damƙe shi sai su kama tambayan shi kuma ba zai iya ba da amsa ba a lokacin kuma sai su kama kashi Allah ya kare mu eh fatu'adu ruhahu fi jasadihi sai a maida masa ruhinsa cikin jiki Fa fayatihi malakani wayannan mala'iku za su zo jilisanihi su zaunar da shi ni lahu su ce da shi man rabbuka waye ubangijinka fayqulu ha ha ha ha wai yana so ya ce Allah zai rika ce ha ha ha yana ta kokari wai ya tuno ƙarshe dai su daga martsawa ya kana wasa da mu ka gaya mana ka ba mu amsa ta ce la'adari ban sani ba don ya fi sauƙi don yi ta haha ɗin ba ganowa zai yi ba ya ce la'adari ban sani ba fai ni sai su ce da shi to madinuka eh, me addinin ka to fai ƙulu ha ha ha ha ha yana ta ƙoƙari wai ya gano su daka martsawa ya kake wasa da hankalinmu ya je la'adari fa ya kula ni ma hazar rajulun lazi bu isa to menene matsayin mutumin da aka aiko muku me matsayin shi kaga wancan suka ce rasulullah hmm. fa ya kul ha ha ha ha shi ma ƙarshe ya ce la'adari fa na munadi minas sama'i sai su nan mala'ikun su ji mai kira daga sama yana ce an zaba abdi wannan makaryacin bawa ne daga cikin makaryata na bayina shuhu minan nari kuma sa shimfidar wuta waftahu lahu baban fil ilan nari kuma ku bude masa tagar jahannama ta kwararo cikin ƙabarinsa. Allah ya kare mu fayatihi min harriha sai zafin wutar ya shigo masa kabari wasu mumiha da ainihin dafinta wa alaihi ƙabra'u sannan a matse shi da kabarin duk da wannan ɗan ƙabarin da aka yi masa taku ɗaya sai kuma ƙabarin ya sake matse shi Allah ya kare ne ƙabarin nan ko a haka aka bar mutum ba matse shi ba ai ya shiga uku eh hatta taktalifa fihi adla'u har sai haƙarƙarinsa na hagu ya koma ya shige cikin na dama da dama ya shige cikin na hagu wa tihi rajulun ƙabihul wajhi ƙabihul siyabi muntinun rihi sai ga wani mutum mummuna ƙato baki kirin in ka gan shi ga haƙora ga yau ga ido ƙundula ƙundula jawur eh, ga shi tufafi baki kirin ya sako ga wari kuma ya keto ƙasa ya shigo ƙabari ga shi nan ƙabi'ul waje fuskarsa ba kyau ƙabi'ul siyabi rigunan ba kyau rihi ga wari fa yaqulu abshir billazi yasuuka albishirinka daga yau ka shiga bakin ciki daga yau abinda zai bakanta maka rai zaka yi ta gani eh haza muka wannan shine yininka allazi kunta tu'ad wanda da ake maka alkawarin zai zo zai zo kana ƙaryatawa kai man anta to kai kuma fa wa wajhuka wajhun yaji'u bi sharrin wannan wace irin fuska ce da tazo da sharri kai dai baka da alamar alheri Faikulu ana amaluka ya zaka ce ba da alheri aikinka ne ni ne aikinka alkadis mummuna da ka aikata a duniya mummunan aikinka ne shine aka mulmulo yau zai zo ku zauna tare Faikulu rabbi ya ubangiji in dai wannan shine aiki na la gumi sa'a karata da alkiyama a barni ni haka ma eh don ya san in dai wannan shine aikinsa to a can fa ba zai haye ba wancan kuma da ya ga aikinsa ya ce a ta da alkiyama yanzu Allah ya kare lokaci da ya tafi kuma Allah ya saka da kai kare eh? yara ma in ya leƙa ni duk sai in ga duhu ba na gani ya matsu a tashi mu da gobe eh, mu haƙura kawai za mu tsaya a nan insha Allah Allah ya saka da alheri to Allah ya kare ne wannan shine matsayin mumini da matsayin kafiri Allah madaukakin sarki ya kare mu kuma wannan matsayin fa duniya zaka neme shi wallahi in ka riga ruhin ka ya fita baka nemi wannan matsayin ba shikenan ya kubuce yanzu muna da daman da zamu gyara in ma da muna mummunan muka tuba sai a goge shi sai a maida shi kyakkyawa amma in mutum ya kuskura wannan bakin abu ya tinkaro shi a kabari to da haka za a zauna kuma a tashi sai a maida shi him kuma in an tada alkiyama kuma shi zai ce sunkuya sai ka sunkuya kuma ya laftu a kanka shi ne za ka zo kowa yana tafiya da kayan dakon aikinsa himla ɗin da ake fada kowa ya zo da dakon zunubinsa